Kalangu, studio Kalangu. Tahira yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa ga kanun labarin. Ƙungiyar KDDR ta wallafa sanarwa bisa dokar kasayin kuɗi na shekara 2018. shagulgulan haɗuwar marubutan littattafai na ci gaba da gudana a can ccfn a nan birnin yame a cikin rahoton musamman na yau za ku ji bayani akan tsarin furojen nan mai lakanin furojen matasa a difa amma sai bayan kun sha labaru Tuma da lamar sauraro gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun na maraicen yau sai kuma ku bi mu ku sha labarun bi da bi. A jiya taron majalisar ministoci ta yi nazarin wasu ayoyin doka inda aka ƙara wa'adin dokar da dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku daga bakin ranar 18 ga watan maris a cikin yankunan da ke fuskantar rashin kwanciyar hankali kamar yankin difa inda aka girka wannan doka tun watan fabrairu 2017 dangance da lamarin boko haram da kuma gundumomin walam ayeru bankilare a bala da bani bangu cikin yankin tilaberi inda tun watan maris 2017 ne aka girka dokar haka zalika a cikin gundumomin tasar da tili shirya yankin tawa bayan harin da 'yan ta'adda suka kai a cikin wannan karkara nazarin wa'annan bukatu za a gabatar da su ne a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su. A ƙasar Nijar a yau ana sallace ranar ƙasa da ƙasa bisa ga cutar ƙoda. Shikon shekarar bana shine koda da kiwon lafiyar mace a Nijar duk da ɗaukar ɗawainiyar da ake masu fama da cutar koda musamman na ƙauyuka na fuskantar matsala. Abokin aikinmu Musa Hassan ya tattauna da Ari Kime Maina, shugaban ƙungiyar masu fama da cutar koda reshen Nijar shimfiɗar Iyomowa ga abin da yake faɗa. A yankin Afirka ta yamma a ƙasar Nijar ne kawai ake tace jinin mai cutar koda kyauta. Da farko mutum na biyan kusan jika ɗari biyu, amma daga bisani ana tace jinin ne ba tare da an biya ko dala ba iya tsawon rayuwar mutum. Har ma binciken lafiya kyauta ne muke yi. Darakta General ya yi ƙoƙarin ganin wasu abokan hulɗa sun taimaka mana wajen ɗaukar ɗawainiyar magunguna. Matsala ita ce dukkan marasa lafiya da ke zuwa daga cikin jihohin ƙasa suna zuwa da 'yan kuɗaɗensu domin a binciki lafiyarsu, amma muna sanar da su cewa cewa wajibi ne su zauna dindindim a yamai domin a rika tace musu jini hakan kuma wata matsala ce ga sauran yallansu da suka baro a gida muna kuma fuskantar matsalar da dakuna dakunan da muke da su kanana ne waɗanda ba su iya ɗaukar isassun na'urori idan muka samu ƙarin dakuna muna iya tacewa mutane uku jini don rana amma a halin yanzu mutane biyu ne muke iya yi wa a rana a gaida asumana shina shi na da fassara. Dangance da shagulgulan sallace ranar 'yancin mata wadda aka sallace jiya Alhamis, matasa mata jagora na yankin Yame su goma aka baiwa takardar yabo a Palais de Sport na Yame. Aka gudanar da wannan sabga a jiya. Mu saurari Ali Salatu Usaina, shugabar majalisar shawara ta matasan yankin Yame. Matan da suka samu shaidar lambar yabo ina son na ce musu mun gode, saboda sun yi aiki a cikin rayuwar kungiya sannan kuma bayan haka sun samu buɗe kamfanoninsu, inda sun samarwa matasa da yawa aikin yi. Matan da muka ɗauka gwarazan mata ne saboda dukansu 'yan takarda ne, kuma sun buɗe kamfanoninsu don kada su jira gwamnati ta yi musu wani abu. Saboda a yau matasa sun fi son su yi zaman jiran gwamnati ta ɗauke su aiki ko kuma ta samu masu aiki yi. Kwallon recruit Uben Kwallon Turuf du Travail. Gaida Mutari Muhammadu da fasara Jerin gwanon 'yan farar fula na ƙasar Nijar da wanda jami'un da ke bisa madafan iko suka gudanar na kokowa ko kuma na kare dokar kasayin kuɗi na shekara 2018 shine ma'udin sanarwar da rukunin Revolution Democratic RD suka wallafa jiya a nan yame. Adama Dawaki ta tambayi Abdulmumuni Usman shugaban rukunin ƙarin bayani ga abin da yake faɗa. a shahama an kasan ga laya mutane itilijan su suke da movance da opposition duka suna utiliser mutanen ga mu ARD muna tammaha ke wannan loi de finance in dai regime ya ce yana so an kasa in kuma yan opposition sun ce suna son kasa wannan loi a yi itilijanta don dai par exemple wanda suke likita a taimaka musu wanda ba su da gidaje a taimaka musu wanda ba su da diplom a taimaka musu don da in ga muku wannan loi da finance in dai ta ne za a yi a bayan kasa mai masala inda da kai masala ina ne kudin na loi da finance ke taya rd ta ce da allah da annabi pepulkin kasa shi da kanshi ya gane wani ne ke tare da shi wani ne bai tare da shi A wani bangare kuma a shekara ta 2012 ne CCFN Centre Cultural Franco-Nigerien hannu da hannu da makarantar Lycée La Fontaine suka ƙirƙiro fusa'ar tsarin haɗuwar masu rubuta littattafai a birnin Yame ranar talatar da ta shuɗe ne aka soma shagulgullan inda tattaunawa tsakani ta gudana a tare da ɗaliban makarantun boko bakwai da ke babban birnin Yame. Asuma na Shina ya shagulgullan suka wakana. Taron marubutan adabi wato literature na Yamai na 2018 ya soma a ranar Talata shida ga watan Maris da haduwa daban-daban na ɗaliban makarantu da dama na birnin Yamai. Christophe Tome, daraktan ɗakin ajiyar littattafai domin kafafen yaɗa labarai na cibiyar al'adu ta CSFN ya yi ƙarin bayani. Satin marubuta adabi haduwa ce da take tattara marubuta na sassa daban-daban da kuma ɗalibai da ma taron jama'a. Emmanuel Dongala, marubuci ɗan asalin ƙasa kasar Congo da ke rayuwa a ƙasar Amurka ya zo ne takanas domin halartar wannan taro. A makarantar Lycée Excellence a lokacin da na ga 'yan mata suna tattaunawa bisa wani littafi, sai wani ya ɗora tambayar cewa adabi yana iya haurawa daga wata ƙasa zuwa wata uwa duniya. Wani da yake a nan Nishar yana iya sanin abin da wani marubuci na ƙasar Congo ya rubuta. Maimuna Garba Siddiku ɗaliba a makarantar Lycée ta ƙasar Faransa Faransa La Fontaine ta bayyana dalilanta na halartar wannan haduwa. Ina ƙaunar rubuce-rubucen adabi. A yau na zo ne nan domin halartar wannan taro, kuma na samu ƙarin sani akan abin da nake yi. A gaskiya ina da sha'awar sarrafa kalamai. Haduwa daban-daban da suka hada da mahawarori, wasanni, gatana, baje koli, ayyukan ɗaliban jami'ar na ƙananan makarantu za su baiwa 'yan Nijiyar damar sallatar bikin harshen Faransanci wanda ya ya kasance wata matattara ta al'adu. Labarin na zo muku ne kai tsaye daga nan studio Kalangu. A yau ne zaman taron farko na kungiyar Alliance solar International zai soma a birnin New Delhi a ƙasar India, taron da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ke halarta. Manufar wannan haduwa ita ce gaggauta zubin makamashin lantarki da ake sarrafawa da zahin rana a cikin ƙasashe 121 da ke da yanayin ɗumbin zahi, domin ganin an samu rangwame ga farashin lantarki haka zalika da samun biyan buƙatar wato ƙasashen bugu da ƙari zai taimaka ga kokowa da canjin yanayi, ƙasar Faransa da ƙasar India suka girka wannan fusa'a a yayin muhawarar da ta gudana a Paris bisa maganar canjin yanayi a watan Disamba 2015. A can arewacin ƙasa kuma garin Arli cikin yankin Agades na fuskantar wato yawan katsewar wutar lantarki a cewar magajin garin arlit ministan makamashi ta ɗau alkawalin girkawa wato garin babban janareto dangance da wannan magana ne ma magajin garin na arlit ya kasance a birnin ya yamme satin da ya shuɗe mu magajin garin arlit abdulrahman mauli nijelek bata da wuta tun da kun san shi guda ta so shahar ba ta yi ana nan ga gyaran ta don dan abin da kwai suna neman raba shi a cikin gari mai akwai cikas da yawa wajen raban shi tun da akwai wata al'umma da ta yi da falase suka so suka gani suka ce su allan baran a cikin wannan rabon na kaɗancin ba su ganin komi don kuma tattauna da su suna faɗi ka tashin da wanda in sun ba nan wurin su yanke su ba nan su yanke mai ina son al'umma da ce faɗi da cewa su nishar ne abata da wuta isassa to wannan ba za mu barin shi haka ba mun tuntube su wacce hanya ce ya kamata mu mu samu wuta amma arlit akwai hanyoyi in aka bi su ana yi a shahi matalakawa hawayensu hanyoyin ga kamfanoni wanda muke zama tare da su suna da manyan gurfofi kuma abin da ake kawo musu ana iya dan ragewa kaɗan a ba talakawa su ma a ciki muna cikin wata tattaunawa don mu gani wacce hanya ce za mu samu kahin la'amari ya gyaru ina ne za mu samu wuta isassa saboda da talaka da yanzu zahi ya zo azumi ya tunkaro lalle ba aikin da'ira ne raba wuta amma aikin da'ira ne in ta ga talakawan tana shan wahala ta yi magana mu komo a nan babban birnin ƙasa. Da'irar birnin Yame a cikin tsarin sanyawa mahimman wuraren babban birnin ƙasar kwalliya, wato ayar tambaya ita ce yanzu bayan an kammala wannan kwalliya, wato yaya za a yi a kula da wannan ayyukan da aka girka? To, kaka hukumomin na shiya-shiya za su tunkari wannan al'amari. Ga amsar da babban magatakar rashiya ta ɗaya Sidiku Ali ya yi wa Alamin Washar. Abin da muke son yi shine mu saka sabbin itatuwa sannan kuma mu kula da su sau da kafa. Hanyoyin da za mu bi ne itatuwan da muka shuka za mu rinka ba su ruwa sannan za mu ɗauki masu gadi da za su kula da shuke-shuken. Sannan shuke-shuken da muke yi idan kuka yi la'akari dabbobi ne da ke yawon tambayle cikin gari suke canye su. Don haka za mu saka jami'ai da za su kula sau da kafa kuma wannan biya sau da kafa zai ɗore za mu saka kayan aiki abin da muke so dai shine mu saka isassun kayan aiki domin yin wannan aiki A wani ɓangare kuma hatsuran cikin zirga-zirga a birnin Tilaberi sun yi kamari, wani bi har ma da rishin rayuka. Yawancin masu moto da masu kura ne ke haddasa nan hatsuran Kaftan Arzika a barshi shugaban ma'aikatar 'yan kwana-kwana na yankin Tilaberi ya yi wa wakilinmu Haruna Sumai ƙarin bayani kamar haka. Rashin mayar da hankali ga masu tuki da kuma rashin tausayi, ga kuma rashin girmama dokokin hanya da ma gudun fanfalaki na saka giyoyi duka abin da yake haddasa hatsarurruka. A nan birnin Tulaberi matsalar da muke fama da ita da yake haddasa hatsarurruka shine masu tarko, ballantana da dare a ranakun kasuwa, inda muke samu da yawan hatsarurruka. Babbar matsalar da muke fuskanta ga masu tarko bankuna ba su saka shaidar alama. Ta madala yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Furojen matasan difa da aka ce ma furojen bana ranar 20 ga watan Tilaberi watan February kumin gawara 2018 aka girka shi a can babban birnin wato na Manga matasa 40,000 za su wato umfana da wannan kuma miliyar hudu na sefa za a zuba wa tsawon shekara hudu masu zuwa adam babukana wakilinmu a difa ya firanta da gani malam salai jagoran shirin saurare shi projen matasa na difa ya kumshi sassa guda uku sassa biyu na farko suna karkashin kulawar kungiya sai sashe na uku da ke karkashin kulawar babbar hukuma da majalisar shawara ta jihar difa proje ne da zai dauki tsawon watanni arba'in da 48 wanda ya soma a watan nuwamba da ya gabata. Kudaden tafiyar da ayyukansa sun tashi miliyan goma na iro. Sashi na ɗaya da na biyu da muke kulawa da su su ne ke da kaso mafi yawa miliyan takwas na iro. Sashi na uku yana da miliyan ɗaya na iro. Akwai miliyan ɗaya da ke ashe wanda za a amfani da su idan bukata ta kama. Kai tsaye muna son abin ya shafi matasa dubu takwas da ɗari hudu zuwa ɗari biyar. Ana kuma sa ran abin zai shafi wasu mambobin iyalai na matasan nan. Gaba ɗaya a lissafinmu mun gano cewa akwai yiwuwar projen ya shafi mutum dubu arba'in da shida da wato matasa da sauran mambobin iyalansu. Sashi na ɗaya da na biyu an tsara su a ƙarƙashin muhimman gimshiƙai guda biyar. Gimshiƙi na farko zai mai da hankali wajen gyara da kuma samar da wuraren horarwa na matasa. Yadda ya kasance ke kula da wannan sha'ani a matsayinta na ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa. Gimshiƙi na biyu wanda ya tanadi ayyukan farfaɗo da tattalin arziki na iyalai mafi talauci na matasa. Care International ce za ta ɗauki nauyinsa. Gimshiƙi na biyu wanda ya jibanci horo a game da ayyukan hannu da sana'a a gida yana ƙarƙashin kulawar Plan International Arsenal har ma da gimshiki na hudu na mai da matasa cikin al'umma sai kuma gimshiki na ƙarshe wanda ya shafi karfafa sasantawa tsakanin al'ummomi kiran da nake yi zuwa ga matasa shine su kasance cikin shiri domin su ci ribar wannan dama da gwamnatin Nijar ta basu ta hanyar babbar hukuma da haɗin kan ƙungiyoyi masu zaman kansu mu a matsayin mu na masu tafiyar da ayyuka ya zama tilas a gare mu mu yi aiki tare da su domin cimma muradun da wannan proje ya sa a gaba. effectivement attendre les résultats escomptés de ce projet-là. Mun sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan waɗanda suka kama shirin ya zo gare ku cewa da wato Rahila Sumana wadda ta ke edita maraicen yau da kuma ta wanda ya daidaita seti da kuma sauran abokanmu na nan yame da kuma na cikin ƙasa da suka tallafo shirin ya kai gare ku baki ɗaya. Anan nike da sa'aya ni gunguma man ɗantani ke muku sallama sai a tarbi Musa Hassan a cikin labaru da alshen zabarmanci mu huta lafiya. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.